واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما قبل فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya su tabbata zuwa ga sarki Allah muna gode masa kuma muna neman gafararsa kuma muna neman taimakonsa kuma muna neman kariya a gunsa ga barin sharukan kawunanmu kuma daga munanan ayyukanmu duk wanda Allah ya shiryar da shi babu wani makhluki da isa ya batar da shi haka kuma duk wanda Allah ya batar da shi babu wani makhluki da isa ya shiryar da shi sannan na shaida na tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne lalle ne duk wanda ya masa biyayya da gaskiya zai samu tsira duniya da lafiyar haka kuma duk wanda bai masa biyayya da gaskiya ba zai kasaran duniya da lafiyar bayan Allah barkanmu da wanga rana mai albarka rana kenan ta talata wanda ta daidai da kwana daidai ashirin na watan ramadana shekara ta hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam barinsa makka zuwa ga ƙasar madina tana da dubu daya da dari hudu da talatin da tara 1439 wanda ya dace da kwana biyar idan bai kuskure biyar ko wata ta shida shekara ta miladiya annabi isa a fadan yahudu da nasara tana da dubu biyu da goma sha takwas wannan rana za ta kafa mana shaida gaban allah idan kiyama ta kai allah madaukakin sarki muke roko idan kiyama ta kai wannan rana ta zo kafa mana shaida allah ya tsawon ga rana za ta kafa mana kyakkyawan shaida Sanadin yawan wanga shaida Allah zai lulube mu da ra'amansa ya saka mu gidan aljanna Allah ka mana haka bayan Allah ga muna cikin waga masallaci mai girma mai albarka jami'ut taqwa a shin wanga makaranta mai girma mai albarka mahadarar darul hadis lidirasat islamiyya ba don komi ba saboda tafiyar da karatun tafsiri da muke yi yau da kullum a cikin wanga wata mai girma har wa yau muna tare da wanga sura mai girma suratu saba suratu saba jiya idan ba mata ba mun yi karatu muka kai aya na takwas aya ta takwas aya number 8 inda Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da kagurai suke batutuwan banza suke maganganu ba don komi ba saboda suna mutsun afkuwan tashin kiyama suna ƙaryatar da lalle cewa ai ba a tashin kiyama shi yasa akan haka idan mutum ya mutu bayan ya mutu ya kekkece ya tsatsage kasusuwa bayan Allah su dudduge bayan Allah kashin kai na wani wuri na gwiwa na wani wuri na annu na nuri manzo Allah ya ce musu ku saulara ku ji ranar tashin alkiyama Allah zai gama ku duka ya tada ku suka ce a'a wanga ba gaskiya bane bai taba faruwa da manzo Allah ya musu wanga magana she suka ce aftara ala Allah kadiba ai ba komi yayi ba ya kaga wa Allah ƙarya yayi ƙarya maganin shin nan ba gaskiya bane an bihi jinna ko ku a ba ƙarya yayi ba ai yana tare da wani hauka yana tare na wani tawaya na hankali kan manzo Allah ya buga shi Allah ya ce balil ladina la yu'minuna bil akhirah a a alladina la yu'minuna bil akhirah wanda ba su imani da ranar tashin alƙiyama wanda bai yarda lalle cewa akwai kiyama ba fil azabi suna cikin azaba wa dalalil ba'i da kuma bata bata mai nisa ya ku Allah inda muka karatu muka saya jiya kenan yau da mu tashi aya ta tara aya ta tara Allah na son ya nuna musu cewa lalle abinda suke fadi wannan ba haka bane yana daga cikin iko na Allah Allah zai nuna musu ikonsa wanda ke nunawa cewa ai a tada su wani rana ba komi ba ne sai mai Allah ya ce muna Allah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم wanda suke musu cewa idan mutum ya mutu bayan ya mutu ya rube kasusuwanta sun sassage bayan Allah kasusuwan bayan Allah sun zama wani abu daban suna musu cewa Allah ba zai iya sake halittan ba shi Allah ya ce musu afalam yaro shin wa'anga masu musu shin ba za su duba ba ila ma baina aidihim zuwa ga abin da ke gabansu na daga cikin halitta na Allah sa'an da kuma me sa'an nan da abin da ke nan bayansu na daga me Aina daga sama sa'an nan da kuma me nan da kasa idan suka kalli bisa suka kalli kasa Allah na tambayar su wannan saman nawa ya kalice shi ba Allah ba wanda kasa nawa ya kalice shi ba Allah ba to da Allah ya ce musu afalam yarau ila ma baina aidihim wa ma alqaw min samai wal ard Allah na musu zance cewa da damanku da agonku da tsamanku da kasanku ba abin da kekewe da ku face halittar Allah sama wa ya kalici bayan Allah ba Allah ba kasa wa ya kalici wannan kasa bayan Allah ba Allah ba to idan kana karkashin sama sa'an na kuma kana saman kasa to ka sani cewa wannan duk halitta ne na Allah yau bayan Allah muna nan cikin raye duniya in mutum ya gina gida kamar gida darul hadisin ga nan ga zuwa shekara hamsin ko shekara sara'in kaga shi an je an samu bayan Allah mesin ya zo ba don komi ba saboda wani bangare bayan Allah ya tsoma rauni ya tsoma wik a je a gyara wuri ko ba haka ba wani rana kuka taba wai da Allah ya kalici sama ai an samu tsawaya an samu wani kuskure ko a an samu wani wuri ya weak za a je a gyara kun taba ji haka bayan Allah ba taba ji ba haka kuma ƙasa da muke ciki bayan Allah wani rana ka taba ji a ah, nan akwai matsala shi yasa ku bar aje a gyara kun taba gani bayan Allah to shi Allah na son ya nuna da duk wanda ke musun afkuwan kiyama sa'annan yana musu lalle cewa idan an mutu Allah ba zai iya tada mu ba shi Allah na so ya nuna maka ƙarar sama da ƙasa halittar su ya fi karfinka ko su ma Allah ya shafe su ranar tashin alkiyama Allah ya ce muna la khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas na aktharan nas la ya'lamun wa halittar sama da halittar ƙasa ya fi girma da halittar mutum amma mutum da yawa daga cikinsu ba su san abin da suke fadiwa ne ya ku bayan Allah Allah na son ya nuna da ni da kai wannan duk abin da ke kewaye da halittar Allah ne amma ranar tashin alkiyama Allah ce a ba mu labari kun ga saman gada kuke kallo bayan Allah Allah ce a ba mu labari yau manatu sama'a قطي السجل للكتب ranar tashin alkiyama Allah ya ce da manza Allah ba su labari kaga wanga sama za a nade ne bawan Allah Kamar da mutum yake nade littafi haka Allah zai bar a nade sama bayan Allah wanga kasa da muke kai bayan Allah Allah zai shafe ta da kafirai lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari cewa Allah ya shafe kasa ranar tashin alkiyama shi suka ce kai magana da ke fari wanga ba bai kama hankali duba makka ko ina duwatsu ne manya-manyan duwatsu kuma duk wanda ya taba zuwa maka ya gani bayan Allah duwatsu ne bayan Allah wanga duwatsu ba irin kananan duwatsun nan ba masu karfin nan ne su suka kewaye maka shi suka ce da manzon Allah to wanga duwatsu ya da'i da su ranar tashi alkiyama ka kana neman jagili wanda bai da ilimi she kahuri bayan Allah she Allah ya aika mala'ika Jibril yace ya fari musu wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta suna tambaya ka game da wanga su. ya Allah zai aikata da su ranar tashi alkiyama ka ce ba komi ba ne wurin Allah yansifuha ha ubangijin Allah dai shafe ta nasban shafa kamar da iska ke kwasan auduga bayan Allah haka Allah da ya bar iska ya kwashi wanga duwatsu bayan Allah fa ruha qa'an safsafa sai ya bar kasa ga ta nan bayan Allah ta yi level ranar tashi alkiyama in kana saye nan wanda ke bawa Allah yake Najeriya kana kallon shi kasan ta yi level bayan Allah ba tudu ba rami ta yi level ne kowa na kallon junan shi bayan Allah shi na Allah ke ce muna latara ga iwacin wala amta ba wani wuri da ya lankwashe ba wani wuri da ya zama rami a tana kwance ne bayan Allah to bayan Allah Allah na sun ya nuna da ni da kai inda ya iya tafiyar da wannan ya tsake kawon ga halitta to ni da kai ai ba kowa bane wallahi ya adamu bayan ya adamu ko bayan Allah ya tsara ni ya tsara kai ya tsara ki ya tsara koma bayan Allah dabbobi ma ya tsara su ba don komai saboda ya musu hisabi saboda ya musu hisabi akwai libawa Allah a banu Isra'il Allah ya mishi arziki ya ba shi sarauta wanga arziki da sarauta da Allah ya ba shi bai komi da shishe sabon Allah duk wani dangi na sabon Allah yi tunani ya taba yi sufa ya da sufa ya kama shi bayan Allah yana kwance kan gado wanga gado da yake kwance kai bayan Allah ya san rayuwarsa ya kare duniya ya bashi baya shi rana da sai kira iyaransa ya ce ku zo ni wane ne a cikinku shi suka ce kai shugaba ne kai lida ne kai kuma abin kwaikwayonmu ne she ce to ina son idan na mutu kun san na yi wa Allah kaza na yi wa Allah kaza na yi kaza na yi kaza in na mutu ka ku bisa ni saboda in kuka bisa ni Allah ya kama ni ban iya azaban Allah abin da nake so ku sa wuta ku kona ni bayan na zama toka ku kwashe tokan bai ce ma a bar tokan wurin ba fa wai a kwashe ranar da guguwa ta tashi akan ruwan garinsu a je a zuba tokan wal Allah ya dan guduma azaban Allah ya doje azaban Allah Allah na kallon shi na mai dariya bayan mutuwarsa yaran suka aikata haka shi Allah ya kwa guguwa mai karfi guguwar nasuwa suka kwashe wanga toka ana sudda wanga toka bayan Allah bai taba wannan teku ba shaida Allah ya hada shi saka shi cikin kabari bayan Allah Allah ya hada shi saka cikin kabari yahuda masa rai yace me yasa kai aka she ce Allah nayi aka ne ba don komai ba saboda ina tsoron azabanka Allah ce tun da ka ji tsoron azabana ni Allah na yafe maka na saka ka gidan aljanna to bayan Allah Allah na son ya nuna da ni da kai idan ya ya kalici sama ya kalici kasa ni da kai ba bakin kowa bane bawan Allah ya damu bai Allah ranar tashi alkiyama karamin alaki ne wurin Allah na Allah ke yin da wayan ga mutane magana afalam yaro ila ma baina aydihim wama khalfahum min samai wal arshami Allah ya ce musu Allah ya ce musu inna sha' idan musu Allah muka ga dama in harfu shartul jazim ya ka musu sharati inna sha idan musu Allah yace nakhsif fi'l shart majzumun bi in shece me a inna sha nasha shine fi'l shart majzumun bi in nakhsif ce zama me jawabu shart Allah yace inna sha musu Allah idan muka ga dama me za mu aikata musu sai mu shafe ƙasan nan game da su ba suna kan kasa suna wa Allah girman kai ba ba suna kan kasa suna iskanci ba ba suna kan kasa suna yi wa Allah rashin biyayya ba Allah ce idan muka ga dama she mu shafe su da kasan nan kamar da muka aikata da karuna karuna da zai rena annabi Musa alayhi salatu wassalam ya so yayi da annabi Musa ya sa shi kunya bayan Allah me Allah ya da karuna eh nan take bayan Allah lokacin da karuna da sa annabi Musa kunya ƙaruwace ce ta zo wurin annabi Musa yana wa'azi gaban mutane shi ta ce kai kullun kana ce kaza da kaza kaza da kaza kaza da kaza kama mu da baki ba ni da kabe da baka kai mini wanga ciki ba gaba da jiki annabi musa su marwa ya zai iya ya wanke kanshi ba shaida bayan allah annabi musa da ya kalli wanka bauya allah ya mata sawa bayan allah sai ta rikice shi ce mata ke wasa ki wanga aiki shi ta ce ba wanda ya sa ni wanga aiki karu ne ne ce zuwa in kunyatar da kai ƙaruna na ce ki zo kun yata da ni ce ƙware kuwa nan take bayan Allah shi annabi Musa kira Allah ya ce Allah ina rokanka ka bar ƙasa ya canya ƙaruna bayan Allah baki annabi Musa bai rufe ba bayan Allah shi ƙasa ta buɗe ƙaruna na lumewa yana lumewa yana ce ya Musa ka taimake ni in ya ce shaye lumi ya Musa taimake ni shaye lumi ya Musa ka taimake ni haka ya ta kiran eh, annabi Musa har ya lumi, Allah ya ce inda ya kira ni so da ne da na taimaka ma jafin da shi cikin wannan rani shi Allah ya ce da kafiran makka inda na shafe kasa da ƙaruna haka ne kuma Allah in na ga dama na shafe ku gaba da kasa eh, ku da kasa gaba daya ba kuna musu cewa idan kuka mutu kuka rube ba ayyata da ku ba Allah ce wa ba su labari in sha idan musu Allah muka ga dama na sefo behemul arf ai da mu shafe kasa da su bayan Allah ko kome Allah ɗaya musu aw nusqitu alaihim kisafan min sama ko kuwa damu saukar ko kuwa bayan Allah zamu kayar wani yanki na daga sama akan su suna rayuwarsu shi Allah ya bar wani yanki na daga sama ya fidda shi shi ya sake akan su bayan Allah ya tattaushe su ya kashi akwai wanda zai tambaye Allah me yasa ya aikata haka babu wanda zai tambaye Allah ganin dama Allah ne in ya gani sai yayi in ma ya shaka kasa da su kuwa ya bar wani yanki na daga sama bayan Allah ya fado akan su ya tattaushe sai kashi amma Allah yayi Allah bai aikata ba kun sabi da sa Allah bai haka Allah na son ya nuna da duk mai sabon Allah sabon Allah kan nan bai rage Allah balle ma Allah ya ka Allah ya cewa a bamu labari ma yaf'alullahu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum me Allah zai da azabanka me Allah zai da ya ja kunninka abinda Allah ke so kai aikata godiya kai iman da Allah kiyama ya saka aljanna sallan da kake yi alkhairin ka ne azumin da kake yi alkhairin ka ne ciyar da talakawa da kake yi alkhairin ka ne gobe kiyama kuma Allah ya maka tukuici da gidan aljanna amma shi kace baka ji Allah ya ce ka aikata ka da kace ban ji Allah ce kada kai kada ka ce kayi to Allah ce wa a baka labari ranar tashi alkiyama azaba dai maka shi yasa kana duniya kana cin karenka ba babbaka kada ka tuna cewa Allah ya manta da kai a kai ba kowa bane a bakin Allah wallahi kuma duniya da muke rayuwa a ciki ba komai bane wurin Allah inda wani abu ne wurin Allah da wanda ya laifi no nan take da Allah ya kama shi wallahi inda duniya wani abu ne wurin Allah mazinaci na zinano nan take Allah zai kama shi mushriki na shirka nan take Allah zai kama shi amma shi kyali mushriki yayi shirkan shi mazinaci yayi zinan shi azzalimi yayi zalincin shi ana kashe musulmai Allah na kallo ba don komi ba saboda ba komi bane wurin Allah wannan duniya aw nusqitu alaykum kisfan min ko ku a mu yanke wani yanki ne daga sama mu sake shi akan su zo ya daddanne su ya kashe su akwai wanda zai tambi Allah wani abu ne babu bayin Allah sai mai Allah ya ce muna Allah ya ce a ba su labari lalle a cikin wannan abu aya lalle akwai aya na'am daga kowane bawa munib ai at-ta'ib wanda yake tuba zuwa ga ubangijin Allah wanda yake komawa zuwa ga Allah wani abu ne bayan Allah wani abu ne aya a cikin wanga ayar Allah ya ce inna fi zalika la'aya shine kuduran Allah shine ikon Allah lalle cewa zai iya tada halitta a ranar tashin alkiyama zai iya tada mu a ranar tashin alkiyama amma wannan aya su wake sun kayan wannan aya bayan Allah abdin munib ay abdun ta'ibun bawa mai tuba mai komawa zuwa ga Allah amma wanda batun Allah bai dame shi ba a shi bai tuna da batun kiyama a shi bai tunawa a kaga wanda Allah ya dame shi ya maka arzikin musulunci kake tunawa da batun kiyama shi a ce maka wani kaka aikata kaza ba don komi ba saboda Allah ya ce wanda ya aikata kaza kiyama Allah ya masa haka bai taba ya san kiyama bai faru ba ko kuma kiyama ba taba faruwa balle ce a ah, ai ya taba samun wani da wani barin bari ko ba haka ba shi ya imani ya ce na ci na bari wanda kana neman abdun munib bawa mai komawa zuwa ga Allah mai mai da alamarinsa duka zuwa ga Allah shi ne wanga bawa bayan Allah dun mai tunanin kiyama yana tunanin lalle cewa akwai ranar da Allah zai tada mu ya muna hisabi ya faru mini ya faru maka ba ka iya guduwa ba iya guduwa shi sa idan al'amarin yake haka yake me ya kamata mu yi bayan Allah sai mu gyara aikin ba don komi ba saboda wannan rana bawan Allah ni da kai mu samu nasara ba don komi ba saboda wannan rana bawan Allah ni da kai mu kufuta gabarin azaban Allah Allah kai mu na haka sai me Allah ya ce mana bayan Allah za mu shiga tarihin wani annabi na daga cikin annabawan Allah wanda ake masa suna nabiyullahi dawud ba annabe ne ya haifi ba annabi wani rana annabi adam alayhi salatu wassalam an nuna mai jikokinsa yana kallon rayuwar jikokinsa sai ya ga wani bawan Allah rayuwar shi na da ban sha'awa ga tawadu'i bai da girman kai bai da gidigidi ya ajiye kansa ƙasa yana son mutane bayan Allah ga tsantsani da annabi adam ya ga wanga rayuwar wanga bawan Allah she ba shi sha'awa she tambi Allah to wani wa kenan shaka ce mai ai yana cikin ayyanka annabi Dawud kenan she tambaye shekara nawa aka bashi she Allah ya ce mai mun bashi shekaru kaza she annabi adam ce a shekarunsa yayi kadan Allah da adoki shekara na 60 a karar annabi Dawud sai da soyayyar da yake da annabi dawud shaka doki shekarun shi 60 aka ba annabi dawud ranar mutuwa annabi adam saboda annabawa su tsari bayan Allah ana gwada musu shekarun da da shi an kuma an gwada mai shekarun da sai da mala'ika mutuwa ya zo karbar ran annabi adam sha annabi adam ya ce a shekarun bai kai ba sauran 60 ce ce mai kamanta ne ka san mutum mai mantuwa ne shi ce ka manta da jikan ka kaza da kare ce kwarai ko ba ka cire sittin ka ba shi ce kwarai ko saka ce to lokacin ya kai wanga ba annabi da mu karatun sa Allah na ba mu labarin sa me Allah ya ce muna Allah ya ce lalle hakika ataina dawuda mun ba annabi dawud minna fadala mun ba sa falala daga gare mu wani abu ne falala bayan Allah malin matasir suka ce muna ai Allah ya ba shi annabci da littafi Allah ya ba shi annabci da zabura wannan shi ne falala bayan Allah da Allah ya ba annabi Dawud alaihi salatu wassalam mai Allah ya ce mai shi Allah ya ce da eh, su. ya jibalu ya ku duwatsu wibi. ai sabbi'i ai ku yi tasbihi ma'ahu tare da annabi Dawud da kuma wa sa'annan kuma tsuntsaye ku yi tasbihi tare da annabi Dawud wasu maluma suka ce agwibi nan ga shine ai irji'i ki koma zuwa ga Allah tare da annabi Dawud ya ku ku kuma ku koma zuwa ga Allah tare da annabi Dawud annabi dawud Alayhi salatu wassalam kamar da ya tabbata bayan Allah a cikin ruwayoyi da dama Allah ya bashi zabura zaburan da Allah ya bashi she Allah kuma ya bashi murya mai dadi bayan Allah murya mai dadi da Allah ya bashi annabi dawud idan ya zamna kan dusi zai karanta zabura yana cincina wa Allah sananin dadin murya sai kaga dusin na da annabi Dawud ke zamne a kanta shi kaga tana su bayan Allah ba ta rawa saboda tana jin muryan annabi Dawud in ya bude murya kuma bayan Allah ba wata susu da za ta wuce ta ji murya annabi Dawud ta yi ta wuce shi ta tsaya tana tare da annabi Dawud tana jin murya annabi Dawud ya ku bayan Allah zace maluma na farko kenan ya jibalu awwibi ma'ahu wattai wasu maluma suka ce a ah, annabi Dawud bawa Allah ne mai yawan tasbihi mai yawan sarkake ubangijin Allah madaukin sarki idan ya sarkake ubangijin Allah ya sarkake ubangijin Allah she ya soma gajiya yana gajiya she Allah yayi da dusi umurni sai da dusi umurni yace jinjina wa Allah annabi Dawud yana zamanin she ga duwatsu suna jinjina wa Allah suna jinjina wa Allah she ce kai ga dusi ma bai gaji ma balle ni she kuma ya tashe so majinjina wa Allah ya jibalu awibi ma'ahu wat tayr ya duwasu awibi ay sabbihi ku yi tasbihi ma'ahu tare da annabi daud wat tayr sa'annan su sai ku kuma ku yi tasbihi tare da annabi Dawud she mai Allah ya ce muna ni'ima kuma da Allah ya da annabi Dawud Allah ce wa alanna lawul adid musu Allah mun tausasa masa karafe annabi daud inda mutum bayan Allah zaka kama misali laqa kana jujjuya shi ko ku a inda za a dama ƙasa rairayi da siminti kana jujjuya shi kana yin abin da kaga dama haka Allah ya bar karfe ya zo zuwa ga annabi daud wanga aya bayan Allah annabi Dawud shugaba ne cikin mutanensa mutumin kirki yana sadar da zumunci bai da girman kai idan dare ya yi, sai ya sa riga wanga riga bayan Allah irin na yafu bayi sai yana yawo cikin mutane idan ya gane ka sai ya zo ya maka sallama shi ya ce ka san annabi Dawud shi mai shi ya ce kwarai kuwa ya yake cikin mutane ya shugabancin shi yake shi ce a ah, mutumin kirki ne bai da girman kai yana kula da talakawa in annabi dawud ya ja shi ya samu kwanciyar hankali kun sa abin da yasa yake haka ba yana son yabo ba ne? a ah, yana aka ne domin ya duba ko yana cin hakkin wanda suke karkashin shi ko bai cin hakkin su aka ake son shugabanni amma ba da ka so bayan Allah bayan an gama election aka vote maka in ka zaka shige akra ba a gane ka constituency ka kuma she sabon election wallahi wannan ba shugaban kirki bane ko ba haka ba ai muna da parliamentarians ko su ne yamanan parliamentary parliamentarian manan shi wanda constituency gaba daya kuka zabe a madadin ku ya je wannan wuri bayan Allah inda ajiye doka tare da shi da ajiye doka kuma muryanku kenan bayan Allah wannan na nuna wa cewa wajibi ne kowane lokaci ya ji muryar mutane shi ko ba haka ba tun da dai ba 'yan gidan kare suka vote maka ba ko kowa da kowa aka gama aka mai aka bauta maka wajibi ne bawan Allah in dai an ajiye wani doka ka yi yawo a cikin mutanenka magana kaza da kaza ina na kura'ai mutane na ga magana da suka fadi bayan Allah amma kai ka shirya akara aka gina mai gida mai kyau ga air condition ga mota air condition wurin zaman kuma air condition bai tunawa da ku bayan Allah shi wani watsanni kuma ya zo bayan Allah na gama kada Allah mu yi adalci wanga aiki ana yi saboda Allah ana yi daidai wa daida eh wallahi ba yi daidai wa daida don wajibi ne ka san abin da muke ciki wajibi ne ka san abin da muke bukata wajibi ne ka san yanayin da mutane kake ciki bayan Allah to idan baka haka wallahi in ka karbi wallahi in ka karbi har ya so ya kai bawa Allah kai yanka wani na daga cikin ni'imar mutane ka kasa bakinka ranar tashi alkiyama ka san da zaka biya kusan da ake biyan wannan kudi za a daga ka ne mutanen Ghana wani kaza ya ci kudin ku miliyan kaza kun yafe mai shi an yafe eh wallahi ba yafewa shi yasa ni ba wanda ke ban mamaki kaman politician wallahi ba wanda yake ba mamaki kamar shi kuma mutane gana gaba da shi sun karbi kudin nan kaf wallahi sana'a baka annabi dawud shi bai kwana dare shi zai tambaye wani ya hukunci na cikin ku ya rayuwa na cikin ku sai sai wallahi mutumin kirki ne kuma bai cewa wani ne dawud mutumin kaza ne kai kaza ne kai kaza ne wani rana shi Allah ya kuma mala'ika a cikin suratul bashar a cikin yanayin mutum shi ya gamu da mala'ika shi da kanshi bai san mala'ika ba shi ya tambaye shi ka san annabi dawud shi ya ce kwarai kuwa iya yake cikin mutane ce a mutumin kirki bai da girman kai amma matsala na da shi guda ne shi ya tambaye shi wani matsala ya ce shi ne daga cikin bankin musulmai inda musulmi ke aje dukiyansu ciki annabi dawud yake cirewa yake ciyar da kansa yake ciyar da ayyansa da iyalinsa duka matsala na da annabi dawud kenan ranar da annabi dawud ya ji wanga magana bai iya yayi kwana ba wallahi yana da aiki ya ci wannan kudi kore da haƙƙi yana da haƙƙi saboda aiki yake musu ko ba haka ba amma da ba abinda mala'ikan ya fari mai ya kasa kwana wannan dare bayan Allah da ya dawo gida ce Allah na roke ka ya Allah na roke ka ka bani aiki da wanga annuna zai yi in ci daga tufana bayan Allah yana wannan addu'a shi Allah ya karbi addu'an shi kowane karfe annabi Dawud in ya kama shi ya zama bayan Allah kamar roba ko kuwa laka yana abin da ya ga dama da shi Allah ya ce mai na lawul hadid muka tausasa masa karfe bayan Allah komi karfin karfe bayan Allah annabi Dawud na kamawa abinda ya ga dama yake aikatawa da shi bayan Allah shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa annabi Dawud alayhi salatu wassalam kana ya'kulu min amali yadayhi yana ci daga aikin hannunsa idan bai yi aiki ba bayan Allah bai cin abinci shugaba ne yana shugabantar jama'a kuma tsarki ne ba irin sarautan gafa fa shi ya fita bayan Allah ya je ya aiki ba don komai bai ciyar da iyalinsa maluma suka ce yana yin sulke ne idan ya yi sulke sai ya je ya tsayar nawa ke sayarwa yana sayarwa dubu hudu 4,000 bayan Allah dirham idan ya sayar 4,000 na sai ya raba sai ya doki 2,000 ya ciyar da iyalinsa sai ya doki 2,000 kuma ya yi saraka bayan Allah ake da na'am to babo menene sulke ashe ka muna bayani na'am shi ne irin kayan da ake sawa a rufe jiki eh a rufe jiki saboda idan aka so yakin aka ko bi kar ya same ka to bai Allah mun kai bayanin shi gaba Allah ya gwada muna aikin da annabi Dawud zai yi da wanga karfa karfa shi mai Allah ya ce muna أن يعمل سابغات وقدم في السر واعملوا صالحا kama annabi Dawud ya tambi Allah to Allah ya ka tausasa mini karafe yanzu me zan aikata da wanga karafe shi Allah zai nuna mai aikin da zai yi shi Allah ya ce mai an'imal sabiqatin abinda nake son ka aikata i'mal ka aikata sabiqatin sulkuna sabiqatin wanda suke kai kasa wanda suke kasa bayan Allah kuma suna da yalwa shi nake son ka aikata sulke na yaki shi nake son ka aikata ya kai annabi Dawud alaihi salatu wassalam sa'an da kuma me qaddir fi sard Allah ya ce mai qaddir kuma ka kaddara ka kaddara lissafi ga tsarawa menene asad bayan Allah shine bayan Allah abinda balarabe ke ce mai mai annasju shine tsakawa lokacin da da ka yi wanga sulkuna ka yi shi yana da yalwa kuma yana kai kasa amma ka kaddara lissafi ga tsarawa shine ka yi iyakan bukata ka karbar ya ketar iyaka kada ya yi nauyi idan mutum ya saka bai iya tafiya kuma a kada kuma ya yi light idan mutum ya saka idan aka jefo mashi zai iya shige shi bayan Allah shine wa qaddir fi abinda Allah ya nuna da annabi Dawud alayhi salatu wassalam kenan nan ya aikata kuma me shi Allah ce amalu salihan kuma ku aikata aiki takwarai ya ka annabi Dawud tare da iyalinka kamar sun tambayi Allah to Allah me yasa ka ce ma aikata aiki takwarai shi ya ce me saboda ni Allah madaukacin sarki ku duba Allah ce inni lalle ni Allah bima ta'maluna basir da duk abin da kuke aikatawa ni Allah mai gani ne ya ku bayin Allah kuma da Allah zai ce lalle ni shi amfani da harfu nasbin wa tawkid saboda da ka duba inna inni asali sauna abu ne inna me yasa aka mata kasra bayan Allah saboda wanga zamiri da aka ittisali da ita ya yahu kuma tana tafiya da me da kasra ce yasa shaka ce inna harfu nasbin wa tawqidin ai mafamci wal ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن هكذا كما إعراب إن خبر إن شين بصير أي أصلسا إني بصير بما تعملون للني mai gani da duk abin da kuke aikatawa a cikin rayuwanku idan Allah na ga abin da nake aikatawa yana ga abin da kake aikatawa to bawa Allah wajibi ne mu aikata aikin kirki saboda bayan Allah ku da ku yanzu in ka aikata mugu Allah ya gani in ka aikata kirki Allah ya gani tabawa Allah da mugun da kirkin wanne kamata ka aikata duka Allah ya gani wanne kamata ka aikata ai kuma ka aikata kirkin ka huta da kanka shi Allah ce wa'malu salihan kuma ku aikata aiki ta kwarai inni bima ta'maluna basir lalle mu da abinda kuke aikatawa me gani ne Allah ya ce mana ne wani sulaimana Al-Qur'ani yana da tsari daban-daban da Allah ya amfani da shi ba Allah ya dauka da labarin annabi Dawud ba ko gaba da kuma yana bai kare ma bayanin annabi Dawud sai ce wani sulaimana rih ya roka kuma sabon ba annabi shine wa annabi Sulaiman annabi suleiman wane ne ubansa dawud shi allah ke son ya nuna da ni da kai ai falala da allah ya da annabi dawud ai ya taba ma annabi suleiman wani ni'ima allah ya da annabi suleiman mai allah ya ce muna Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka saurara ka ji wani Sulaiman re'a. kuma annabi Sulaiman yana da wata iska wani abu ne wanga iska wani aiki take yi fitanta na tsafiya tafiyanta na tsafiya kamar tafiyan wata daya ne baye Allah wannan iska da Allah ya ba annabi Suleiman inda ta safiya iskan nan dokan shi da data yi ta kai shi zuwa ga inda yake so kamar tafiyan wata daya ne baye Allah sa'ana da kuma me sa'an nan dawowarta kuma maraice bayan Allah kamar tafiyan wata daya ne bayan Allah She sa idan Nabi Sulaiman yana son ya je wani wuri wanda idan wanda ya au dabba zai yi wata daya hanya annabi Suleiman tsafiyano yana awon wannan iska iska sai ya doke shi ya tafiyan wata daya da shi bayan Allah marace kuma iska kuma shi wata yi da shi tafiyan wata daya da shi bayan Allah waga iska wayan wace ya ba annabi Suleiman Allah ni'ima ne Allah ya doke ba annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam yana yawo da iska inda ya ga dama bayin Allah na'am yana daga cikin ni'ima kuma da Allah ya da annabi Sulaiman wa asalna lahu aynal qitr kuma muka gudanar mai ayn shine marmaro alqitr na daga nuhas yanzu bayan Allah zaka ga makeri idan zai kera abu ba yana samu karafe ne ko ya narka bayan ya narka sai kaga yana amfani da wanga karfe da ya narke ko ba haka ba ko dalma ma inda ya narka yana tsande da ya amfani da dalma ko dai wani yana narkawa ne ko zinariya to yana daga cikin ni'ima da Allah ya da Annabi Suleiman ya bari ya samu irin gulbi ko kuwa marmaro wanda ke gudanar da irin wanga kaya bayan Allah yana abin da ya ga dama da shi bayan Allah ba she ya sa wuta ya kona wani abu a'a in yana son bayan Allah yana son narkakken karfe Allah ya ba shi wannan marmaro yana kwasa daga ciki yana son narkakken abin ga zinariya Allah ya ba shi. yana son narkakken azurfa Allah ya doki duka ya ba shi bayan Allah Shi ne wa asalna lahu ainal qit' wannan ni'ima ne Allah ya ba annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam na'am wa kuma yana daga cikin ni'ima da Allah ya da annabi Suleiman Allah ya huwace masa aljanu wannan aljanu suna masa aiki abinda ya ga dama bayan Allah Allah ya kuyi suke masa Allah ya huwace masa wannan aljanu bayan Allah ya ce musu ku yi kaza ku aikata kaza ku yi kaza bayan Allah wani aljani yayi kadan ya ce bai aikatawa bayan Allah shi Allah ya ce muna wa minal jin kuma daga aljanu man ya'malu bayna yadai akwai wanda suke masa aiki bayin Allah suna aiki gaban shi yana kallo suna aikata abin da ya ga dama amma da izinin wa da izinin ubangiji ba da izinin shi ba ba son shi bane Allah ya ga dama ya mallaka mai wanga aljanu bayin Allah sai mai Allah ya ce mana ya ce kaga cikin wanga aljanu da muka wace mai suna masa aiki ya izininmu wa man yasig minhum an amrina daga cikin wanga aljanu duk wanda zai karkace daga cikinsu an amrina daga umarninmu ya ce bai yi da annabi suleiman biyayya mai allah zai masa za mu dandana masa na daga azaba na sa'ira azaba mai kuna malumma suka ce Allah ya wakilta wasu mala'iku suna sai kan wanga aljanu da suke wa annabi Suleiman aiki duk aljanin da ya taurin kunni ya ce bai aikatawa mala'ikan na rike da wani bulala yana wasa da aljanin bulala shi aljanin ya kone bayan Allah shi Allah ce muna waman yazig minhum an amrina nuzukuhu min azabis sa'ir duk wanda zai karkata daga cikin wani ga aljanu daga umarninmu ya ce bai aikata wanga aiki musu Allah za mu dandana masa azaba na daga wutan sa'ira bayan Allah azaba mai kuna abinda Allah zai musu kenan bayan Allah wanga aljanu suna masa aiki dare da rana suna masa aiki safiya duk abinda ya ga dama bayan Allah suna aikatawa ba za ku manta da labarin Bilkis ba lokacin da hudu-hudu ta kawo labari wanga bauya Allah wanda suke bautar rana annabi Suleiman yana neman al'arshinta a zo da shi fadanta fadan shi nan take wani ya daga ne ce na iya ya ce wani lokaci za ka doke ka kawo ya ce kabula an ta kuma min makamik gabanin ka tashi daga wurin zamanka ka kuma zamana kujeran ya zo da ya fada haka yana kallo shi organic shi wannan gefe ya ce ai kai baka da komi ni annabi suleiman idanuwanka ga kafin ya buga kaga al'arshin bilkisa gaban ka idan annabi suleiman na bugawa ya ga al'arshin nan gaban shi bayan allah yana ga haka bayan allah ya yi girman kai a'a ya ce haza min fadli rabbi liyabluwani a ashkur am akfur ya ce wanga daga falalen ubangiji na ne ba ya bani don komi ba ne saboda yana mini jarrabawa ne na gode mai ko kuwa a ko kuwa na kafirce masa ayoyin Allah waga aljanun ga kenan bayin Allah Allah zai ba mu labari wani aiki suke aikatawa na amma Allah ce muna wai suna aikata masa duk abin da ya ga dama abin da ya ga dama suke aikatawa wani abu suke mai min ba. aka ce maharib jam'u mihrab shine wurin bauta masallatayya masjidil Afsa, aqsa annabi suleiman ya gina wanga masallaci kuma su wane ne bayan Allah labirin sun wanga aiki wanga aljanu su ne labirin sun wanga aiki bayan Allah shi ne Allah ke ba mu labari ya amaluna lahu suna aikata masa abin da ya ga dama min ma'ariba na daga bayan Allah na daga masallatayya sa'an na kuma ne da kuma mutum mutumi shi maluma suka ce a ya da ya aka malum tasiri suka ce annabi Suleiman yana ba su dama su yi mutum-mutumin wani mutumin kirki ko na wani abu kamar makamacin mala'iku a ajiye wurin ibada ba don komi ba saboda idan aka gane su a ci gaba da ibada wanga hukunci yana karo da hukuncin manzon Allah ko ba haka ba aina karo da hukuncin manzon Allah she maluma suka ce wanga abu lokacinsu Allah bai haramta musu ba amma mu Allah ya haramta wana shi yasa na magana shar'u man qablana laysa shar'u lana illa bi dalil shari'an da waɗanda suke mu, misali al'umma annabi Musa al'umma annabi Isa shari'an su ba shari'a mu bane face dalili yazo ya tabbatar da cewa mu aikata irin wannan shari'a tamasirin da ake aikatawa annabi Suleiman ke aikata su suke aikatawa amma maluma suka ce wanga abu zai kasance shari'a ne a lokacin su Allah bai haramta musu sura amma mu al'umman manzo Allah Allah ya haramta muna kada ka ce ah, ai annabi Suleiman ma ya bar Amai tamasil shi yasa kai kuma an kai ba ba laifi bane a hadisi ya fito bakin ba annabinka da ayoyin alkur'ani cewa ni da kai haramu ne a kanmu amma kansu ba haramu ba ne bayan Allah shi mai Allah ya ce muna wa jifan menene jifan shi ne balarabe ke ce mai mai jafin menene jafin bayan Allah shi ne wanda ba aushe ke ce mai akushi akushi bayan Allah yana bar suna mai manya-manyan akushi Allah ce muna wajifani da manya-manya akushi bayan Allah manya-manya kasake kenan ko ba manya-manya kasake kaljawab kaman kududdufi an musa kududdufi ko shi ne wanda ake ce alhaut ruwa ne bayan Allah wannan manya-manya kasake na bayan Allah ana zuba abinci a ciki maluma suka ce mutane dubu da su zamana kan kan shi guda su ci abincin ciki su koshi kuma su bar abin da ke ciki bayan Allah wannan ke suwa ke masa bayan Allah mala'e wannan aljanu su suke masa bayan Allah sa'an da kuma me wa kudurir rasiyat sa'an nan kuma da tukane rasiyat wanda aka kakkafa su bayan Allah ba su rawa manya-manya tukane bayan Allah malumma suka ce wannan tukunya ba iya kusa zuwa gare sa shi an nema matattakala ko faranga bayan Allah sannan a yi hau zuwa ga wannan tukunya sananin girman shi bayan Allah ba wani abu kuma da zai iya ture shi sha Allah ce muna wa kudurir rasiyat da tukane bayan Allah kafaffu bayan Allah suna sai akan su wannan duka abinda annabi Suleiman yake so ne ga aljanu ke aikatawa bayan Allah she mai Allah ya ce muna bayan Allah wanga ni'ima ne ko ba ni'ima bane yayi da annabi Dawud shukr eh ni'ima ko bai masa ba yayi da annabi Sulaiman ni'ima ko bai masa ba duka danji ne na annabi Dawud ko shi Allah ce i'malu ku aikata ala Dawud ya ku iyalin Dawud shukra ku aikata godiya bayin Allah akan nan ga bayin Allah idan balarabe ya ce maka alhamdu shi ne mai ashukru amma al'amdu da ashukur akwai bambanci tsakaninsu idan ka ce alhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah ashukurillah godiya ya tabbata da Allah nan godiya nan godiya amma akwai bambanci tsakaninsu suka ce alhamd yana kasancewa ne a cikin halishi abinda ke fitowa bakinka nazance na daga game da godiyan Allah kamar Allah ya baka lafiya suka ce Allah na gode maka Allah ya baka arziki ka ce Allah na gode maka da wanga arziki ko kuwa kana neman wani abu Allah ya maka shi ka ce Allah na gode maka wa abu kaza amma menene shukur shukur yana fita daga alshi ko ya fita daga zuciya zuwa ga gangan jiki shine Allah ya baka lafiya da Allah ya baka lafiya ya kamata ka aikata godiya ko ka aikata ka aikata godiya ya za ka aikata godiya Shekaroki lafiyan kannan kai ibada da shi ka aikata godiya na? ka tsaya kai sallah ka aikata godiya kenan shi yasa al'amdu yana kasancewa ne a cikin baki da alshi amma shukur yana kasancewa ne godiyar da ake yi da gangan jiki bayan Allah shi yasa Allah ya ce i'malu ala dawuda shukra ku aikata godiya ya ku iyalin annabi da da'ud kamar sun tabi Allah to Allah me yasa ka ce ma'aikata godiya shi sai Allah ya ce mai Allah ce wa qalilun kuma da kadan min ibadiya daga cikin bayina ashkur masu godiyan Allah kadan ne muke godewa Allah she kaga bayin Allah wani na saune na fa yana zuwa aiki eje yana samu 1 million 100 Ghana cedis yana samu 1.5 amma har yanzu bai gode wa Allah shi in ba ya je American embassy an manna mai fafiyas har yanzu Allah bai mai arziki ba yana kan har yanzu yana wahala bai aikata godiya ba shaka ga yau da kullum bai Allah aikin mun nan albarka bai shigowa cikin da za ce bawa Allah yau ka samu 1 million ko ka safa ta ce Allah na gode maka Allah ka kara kara min albarka she ka ga 50 series nan yayi albarka ya koma 5 million amma an baka 1 million kace ba komi bane wanda ke America ya sauko da babban mota in ba irin shi ka samu kai bai maka ba to bawa Allah ka san lalle ba ka aikata godiya ba shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani rana ya ga sahabansa irin masu tafiya ne ce ku zo zan muku kashe ji kun ga dabbobi da kuke tafiya da su idan da ku hausu ku hausu da kwanciya an kale kuma da ku yi tafiya da su ku yi tafiya da su a cikin kwanciyar hankali idan kuka kai hanya da ku huta kada ku mai da su kujerun zama domin hutu shi suka ce manzo Allah me yasa shi ya ce wallahi wata dabban da ake hawan tana ambaton Allah tana gode wa Allah fiye ga wanda ke kanta bayin Allah wal Allah kujeran da kake zamne kake aiki kai kake kama miliyoyin yana ambaton Allah yana gode wa Allah fiye ga kai da kai da wanda wanga kudi ke shiga hannunka bawan Allah Allah ce wa qalilun min ibadiy ash-shukur aika danne daga cikin bayina wanda suke aikata godiya bayin Allah yau Allah ya baka kudi yana cikin singirum cikin ababun ga gidan laka kai takwaro ma bayan Allah ya nemo irin bakin roban na ya rufe ba iska cikin daci Allah ya don mai alam na shara ya mai budi ya je newsat ya samu fili ya gina gida mai kyau bayan ya gina gida mai kyau before ya samu wannan kudi yare da yake nema ya aura almajira mai tsoron Allah wanda zai ce ta zo dai mu rufa da juna asiri kun san mu ba kullum muke samu ba ba mu san wanda da Allah ya azurta shi na ce a wanga ita class ne bayan Allah yana neman bilorin hanya before ya samu kudin bayan Allah in shekara ya kai ba ruwan shi da wani birthday a ba ruwan shi kudin na zuwa bayan Allah ya baka mamaki ba wani net club garan gabe ga sani ba bayan Allah ya aikata godiya bai aikata godiya ba ka fitirce wa ni'ima Allah ya kai wa Allah shi sa Allah ce wa qalilun min ibadiy shakur kuma kadan ne daga cikin bayina wanda suke aikata godiya kai da kake saulara kana ciki ko baka ciki mu duka mun sani kana ciki ko baka ciki eh ranar da kaje aiki aljihu kai cika da dukiya rana kake tuna da wata sofon karuwanka ya dace ta zo ta kwanta kusa da kai amma ya je bai samu komi ba tun nisa ya ji liman na kira ko ladan na kira da ya nemi buta ya alwalla ya zo ya ta kai wa Allah kara Allah yau bai da kyau yau Allah garin bai da kyau jibi bai da kyau Allah na bude mai noshe manta da inda masallaci ke sallar asuba mai ita zai tashi wallahi inda muna aikata godiya ne kamar da Allah ke azurta da mu wallahi da ba talaka cikin mu da ba talaka cikin mu duba ba dole ne kowa ya kudi ba eh amma Allah ya dau alkawali sai ya yaye da mu duka talauci amma kusa binasa da sa talauci bai fita cikin mu eh ba mu gaskata Allah ba sa'annan kuma muna butulcewa da Allah saboda Allah ya ce a baka labari a cikin alkur'ani kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura Allah ya ce a ba mu labari kun gani ma Allah Allah bai zabi wasu ce ku ku karbi kuna ana ku saboda ni'iman Allah ba abin ani bane bayin Allah ya ba kowa iyaka gurgudo ya ba kowa abin da zai rufa makansa asiri amma butulcewa da Allah da rashin wa Allah biyayya shi Allah ya kyale mu da hankalin mu da kwakwalwa mu shi yasa muke gaciya yau mutum ya je school ya samu first degree bayan ya samu first degree shi yana kallo kaman kai fulani na ga na buga nan, na buga nan, na buga nan na je na samu arziki ya buga ya buga ya buga da ya graduate ya service shi CCS ke nan bayan Allah tuwon man shi yake ci ba komi ba ya yarda da hankalin shi takarar shi na ya bashi abinci da muke a akwani malamin mu daya kowai lokaci ya ce muna duk wanda bai je sku ba ya mutu talaka kullum ya fadi na ce arnin gashe na yi maganin shi rana guda rana guda da ya faɗi na ce maganar kanan ba gaskiya ba ne na ce mu garinmu ko zango akwai alhaji naira akwai su man banda akwai wata sara ba su da wani digiri aka tafa su bai da komi amma Allah ya ba shi kudi arziki na Allah ne ka ce mu yi ilimi saboda mu yake jahilci abin da sa gana muke produce barayi kenan ku mini gafara kafin yaro ya kare su tun ss aka ce you can never succeed without education me kake san da cikin hankalin yaro ai education shi na shi dai ba shi lori ko shi dai ba shi gida gabani ya kare ana sa shi office no shekara guda ya gina gida yayi sata bayan Allah amma da na ce a ah, yi ilimi saboda ka yaki jahilci jahilci bai da kyau kaga ya ji tsoron Allah ko ya kare an kawo amanin mutane a damka mai beci bayan shi yasa ya ku bayan Allah mu aikata godiya wa Allah muka aikata godiya wa Allah Allah zai azurta mu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bayan Allah yau da mu so mu tahajjud 12 o'clock daidai da mu so mu tahajjud limamai kowa sun shiri bayan Allah da a zo a dinga karanta alqur'ani ana karanta alqur'ani da ikon Allah duk wani shetanin aljani gabanin mu gama tahajjud ya bar ababu ya gudu bayan Allah da mu so mu raye da dare mu kai ga Allah ƙara mu yi kuka Allah ya yafe muna mu yi kuka Allah ya fidda muna rigan talauci saboda ina gidan kowa wani ma har hulan talauci ya sa bayan Allah mu fari ya Allah abinda muke so Allah biya muna bukatunmu bayan Allah kun ga tahajjud kuma ya kai kun ga wajen ga ana sa fitilu ne a kewaye wurin kaf bayan an sa fitilu bayan Allah sama ana gyarawa ba don komi ba waje ɗin sallah su iya su bude ƙur'ani su ga cikin al Sa'an nan sama kuma aka gyara ya itikafi su kwanta su itikafi kuma ba kudi ajiye. kudi da ake karba ba ana ajiyewa ba ne, kudi ne ana karba ana sai ma marayu kaya bayan Allah mu kuma almajirai ne bamu da komi makaranta muka fito kaka ce malam ya fito saudiya a ah, mu makaranta muke week week muke ganin waje in ka shiga class ba ka fitashe sabon week ka je ka ga harami kuma ka komo bayan Allah aikin da muke duka kenan hadda zalla muke yi bayan Allah banda shi bamu komi in ka ga almajiri ya doko wani abu kowa da nashi sa wani kuma ya je ne yayi bara bayan Allah yana son kiyama ya tashi huskan gaba na mu kuma muna son mu tashi kiyama wasu mun ga akwai nama shi yasa hadisai da ayoyin qur'ani kurum da mu haddace mu zo bayan Allah waga aiki da za a yi 4.5 ne mu kuma gashi mun iya mu gi kadan kadan mu biya wanga kudi ko ba haka ba da sai fitilu sannan ko bayan an sai fitilu a gyara sama mai itikafi bayan Allah shi yasa ce yau ban karatun da yawa da na kai karfe hudu da rabi zan tsaya mu tara wanga kuri bayan Allah wanga wuri a yi shirin itikafi da kuma ta hajji yau amma an ba mun sa aljihu ba ba mu yamu yi aikin gaba ayin Allah zan turo challenge kana zaune cikin 4.5 nan duba cikin aljihunka nawa da kai ka ba Allah